jama'a assalamu alaikum ranar na yi magana akan daɗin shi daɗin lesbian da rashin daɗin shi to ko kun san daɗin lesbian yadda yake kuwa ko kun san cewa yadda mace da namiji suke daɗewa ba sa daɗewa kamar yadda mace da mace suke daɗewa saboda mace da mace ne su kusan awa biyu suna gamsar da juna har sai sun ji sun gamsu amma namiji in shi ne bai wuce ya minti goma ba ya ka ji ma mace ta daina sha'awar shi kwata saboda mace in ta fara tsotsan ma mace nono abin da ya ba abin ba kyau gaskiya jama'a <laughs> to shi ko namiji fa kawai illa iyaka ya biya bukatan shi to wannan daɗin mata suke gani suke wannan yanzu fa ko ina wannan abin ya go wanda baka yi tunanin ba ma yana yi yana yi saboda irin daɗin da suke ji a abin yanda za ka ga mace tana shawa mace gaba suna shan nono